kama manoman dogon dutse da irin zamani na ainihi don inganta al'amuran noma shine gurin da ba gudu sule kwararren masani kan al'amuran noma kuma shugaban kungiyar manoma ta zamani ta dogon dutse ya sama gaba muna cikin wanga aiki na yada iri iri na zamani ko kuma iri mai gaugawa muna iya shaida dalilan da ya sa kuka wannan kamfanin dalilai su ne a sami iri na zamani mai gaugawa tunda yanzu nan an gane kasashenmu na na afirka ta yamma ba a shekara biyu ko uku ba a hori ba to kenan dole a nemi iri wanda ko ana hori a samu dai a tsere da wani abu in dai ana son ci gaban noma dole a yi unhwani da iri na zamani mai gaugawa wanda ruwa in kaɗan ma an ka samu dai ana samu a sami abin da an ka yanka wani lokaci mutane suna shakku da wannan irin na zamani ya ne ku shawo kansu har suka amince da shi ai babu tun shakku shi gani ya kori shi ai shakkun da aka yi mutane maimakon kana shibka tiya biyar to sai kai kokari duk yawanci sai ka sai tiya guda haka ta za zamani kai ka kai da kanka ka gani ba so ɗaya ba so biyu ba kenan dole ka yarda yarda mutane sannu sannu har suka shiga daɗa yanzu akwai waɗanda sam sam abinda suka noma kurum na zamani ne kamar yanzu baya ga irin da kuke ba su a bangaren da ya shaƙi na zamani wani irin tsinku kuke kama su taimakon da muke kawowa shine wajen taki na zamani muna kawo shi kusa saboda mutum in ya nema shi same shi cikin lokacin da ya neme shi to bayan wannan babban taimako wanda muka yi mu kamfanin mu shine kamar manoman mu waɗanda suka ɗauki niyyar su yada iri wannan su noma irin dan saboda a same shi muna musu taimako na mu musu noman jirgi kamar shigan bashi to iri wajen haci wanda ya yawa shine wanda ake ce ma ashkafe bancin shi kuma akwai wasu iri shi dai ashkafe kenan shine wajen wake akwai iri kala biyu akwai wanda aka ce ma ite katrandis wake ne hori mai jan hanci akwai wanda aka ce makabi x shi ma wake ne babba kwari ne amma hancin shi yana da kamar baki ne baki baki haka shi wanga iri na zamani dai ka gyara da kyau kana samun umfani mai yawa kuma kana samun amfani mai kyau